الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a cikin waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani a kan littafin al'usul min ilmin usul wanda al'allama muhammad bin salih al-usaini ya wallafa a wannan darasi wanda shi ne darasi na bakwai a cikin darussan da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka a wannan rana wacce ita ce ranar takwas ga watan januwari na shekara ta dubu a biyu da ashirin da biyu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu wataala kuma ya sanya mu daga cikin bayan Allah na gari a wannan birni na Katsina a wannan masallaci na Bani kumari a darasin da ya gabata mun faro bayani game da al'am mun fara bayani game da al'amru inda kuka yi bayani cewa al'amur eh, ƙaunin ne ya tazammano talabar fi'il ala wajen ƙaunin ya tazammano talabar fi'il ala wajen kamar yanzu misali wa fi musala wa zaka kaga umarni ne daga Allah wanda Allah yana sama da kowa mun yi bayani cewa al'amur yana da siyar daga cikin siyagul al'amur, akwai fi'ilin amri uslu ma umiya kamar min akwai isu fi'ilin amr hayya ala sala da sauran ragowa idan aka faɗi waɗannan siyar na umarni ne suke nunawa wannan shine darasin da za mu tashi daga shi bismillah الله باب ما تعتني بصيغة العمل صيغة العمل من الإخلاص تحتمل وجوب المعمول به والمبادرة وقيمه فوق ومن العمل الذي على أنها تحتمل وجوب أمره تعالى فلهذا الذين يخالفون عن عمله أن تكون لهم فتنة أو يحسبهم عذاب أليم وجب ابتلاء na'am idan aka samu sigatul amr kamar yadda malam ya kawo tana nuna abubuwa tana kunsar abubuwa wanda daga cikin abubuwan da take kunsar shine tasbil wujub mana asali idan aka yi umarni da abu to yana nuna cewa wannan abun wajibi ne sai idan an samu karina sarifa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malamai suka fitar da ka'ida ta al'amru yaqtazil wujub mala ya kawo dalilai waɗanda suke nuna wannan ka'ida ta cewa al'amru lil wujub wannan daga cikin dalilan shine fadan Allah subhanahu wa ta'ala al yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim فليعذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب adabun اليم a waɗanda suke saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam su ji tsoron kada tuna ta same su ko kuma azaba ne raɗaɗi kaga tun da aka hazzara wanda zai saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya nuna wajibi ne kenan saboda ba a yin azaba sai ga abin da yake na dole ina fatan mun gane sannan malam ya kawo da na biyu da kuma matsala ta biyu shine ne al-fawr yaftabi al-fawr mana duk sannan aka yi umarni to yaftabi al yana nuna cewa a yi gaggawar aikata wannan abin in dai an yi umarni to yaftabi al-fawriyya a yi gaggawa a yi sauri a yi hanzari a aikata wannan abu wannan matsalar ce wacce malamai sun yi saɓani a kan da yawa suna cewa ya sabi kawai saboda Allah ya ce fastabi khairat ku yi gaggawa zuwa alkai wa sari'u ila maghfiratin min rafiko ku yi gaggawa zuwa ga gafarar ubangiji akwai waɗanda kuma suke ganin daga cikin dalilan su akwai kafin mu je na ɓangaren na ɗaya ɓangaren shine suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin sulhul hudaybiya lokacin da ya umarci sahabbai da su warware ihramin ba su warware ba ya yi kishi har yana cewa ya za a yi ne umarni kuma ya saba mu sannan suka ce in mutum ya yi jinkiri wajen aikata umarnin da aka yi masa to zai iya samun matsala saboda wasu uzurarruka na rayuwa za su iya zuwa masa ya zama cewa ya iya yin wannan abin da aka umarce su da shi ba ina fatan mun fahimta akwai malaman da suke cewa al'amuru ya tabi tarafi saboda ne suka ce dalili akan haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam an wajabta aikin hajji tun shekara ta shida ko shekara ta takwas amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a shekara ta nawa sai a shekara ta goma suka ce to wannan yana nuna cewa al'amuru ya tabi a tarafi saboda idan ka ce al'amuru la ya tabi a tarafi to zai zama annabi ya yi zunubi ko ba zai yi ka zunubantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda daga wajen shi ake karɓar shari'a ina fatan mun fahimta a magana ta uku wacce ita ce tafi inganci wacce filmi sani ya kawo ta cikin الافتاء آه، آه، الوصول إلى بناء الفروع على الأصول شيني الأمر لا يكتب القول ولا يكتب القرار الأمر المطلق عفوا الأمر المطلق لا يكتب القول ولا يكتب القرار شيء الأمر المطلق بايا نون كراسي ما كما يعنون القولية amma ɗariƙar da take cikin umarnin ita ce za ta nuna cewa shillil faur ne kulit karatu kaga yanzu misali hajji da mun samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta shi za mu iya cewa ya tabi karatu mana inda mutum zai samu kuɗin da zai je aikin hajji wannan shekara amma ya jinkirta sai 2023 to ba za a ce ya yi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi aikin hajji a shekarar da aka wajabta ba ina ga kun fahimci wannan guraren da muka samu cewa fauriya a ga wannan muna da dalili yanzu kamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana taktadil fawriya tunda ya ce afdalul a'mal as-salatu bi waqtiha ina fatan mun gane sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga sallar asuba mata mutalasiyatin bi murusihinna ma yu'rafna min al-khalq ina fatan mun gani na'am kuje mara وقد وقد يخرج الامر عن الوجود والكونيه لدليل مثل ذلك فيخرج عن الوجود الى معاني منها الاول الندب كقوله تعالى واشهد اذا تبايعتم فالامر بالاشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى اشترى قصر من أرضي ولم يشهد الثاني ولم يشهد ولم يشهد ولم يشهد الإباحة وأحد ما يقرأ ذلك إذا ورد بعد هذا بعد ثالثه بعد قوله تعالى وإذا أنتم فاصطادوا فالأمر بالاستياد للإباحة لوقوعه بعد الحضر المستفاد المستفاد من قوله تعالى غير مقيم الصيد وأنتم حرم ومثاله جواب لما تدرك وفهم أنه مخلوق قوله صلى الله عليه وسلم اجعل ولا في جواب ما صار منهم في شيء وجاء على سبيل أفعال أهل الليل وشعب المسلمين بعضها على بعض التهديد من قوله تعالى إيمان عليكم إنه بما عمل بصير فمن شاء من ومن شاء فإن عالم من النار فذكر الكفار akwai biranen da umarni yake zuwa wanda ba babu su ba mana ya kuji an a faɗi umarni amma ba umarnin ake nufi ba ina fatan mun wani lokacin ana iya samun umarni amma sai ya zo lillahi shi duki da ta baya su kaga wannan umarni ne da fi'ili amri amma kuma ba wajibi ba ne sai ka sa shaida idan za ka ci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ciniki bai sa shaida ba wani lokacin ana iya samun umarni amma kuma ana ana ana ana ana ana yi wa mutane abin nan ne kawai ana musu gaske ne wani lokacin za ka ga kawai gaske ne ake musu islauha fasbiru aula ta ka kaga wannan ba umarni ba gaske ne ina fatan mun fahimta wani lokacin ana iya samun umarni wanda yana nuna ibaha ma'ana a samu umarni amma ibaha yake nufi ba wai yana nufin wajibi ne sai an yi ba kaga wannan ya fita daga babinsa kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yake cewa fa idza qudiyatis salatu an na fil ardi wasbiru min fadlillah kaga baya nufin cewa wajibi ne in aka kammala sallar juma'a sai ta shiga kasuwa ka dan yi cinikayya saboda al'amuru mai ba'ad al-qadr yawanci inda umarni yake zuwa lisba yana kasancewa ne idan ya zamanto ba'ad al-qadr an hana abu sai kuma aka zo aka halatta shi kamar yanzu misali a farkon suratul ma'ida Allah subhanahu wataala ya haramta yin farauta lokacin da mutum yake eh, abinan yanayin aikin hajji da umara ya dau harama da aikin hajji ko umara ya ayu hallazina amanu auku uhillat lakum sai ghayru muhillis sayd wa antum hurum to kaga daga baya Allah ce yake wai za halaltum fasadu to kaga al'amru ne bada al-hasr dan haka la yadullu ala al-wujub sannan ana amfani da irin wannan yanayin wajen ɗauke abin da ake zaton mahzur ne kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam da mutane suke ta mai tambayoyi a lokacin hajjatul wada wani ya ce masa ramaitu qabla an afala kaza wani ya ce masa ki qabla an aquf duka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu if'al wala haraj ku aikata ba matsala kaga if'al wala haraj din nan zaka ce wajibi bane yana nuna cewa wannan abun ba matsala bane wani lokacin kuma ana iya amfani da siga umarni amma tsoratarwa ne i'malu ma shi'tum i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka so i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir kaga anan gurin da aka ce ku aikata abin da kuka gada ba ana nufin mutum ya zama dan iska ba a ana nuna masa cewa ne in dai baya jin kunya Allah to ya je abin da ya ga dama shi yasa kaga yace innahu bima ta'maluna basir dan ka tsoratarwa ne duk abin da kuke yi yana gani faman sha'a umin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama kuma ya kafirci kaga nan ba za ka ce Allah yana umarni ne da mutum yayi kafirci ya ga dama ba abin da zai kara nuna maka narko ne shine da yace inna a'tadina lizzalimina naran haɗa bihim kaga wannan sai yake nuna cewa tsoratarwa ne ina fatan mun gane sai yace fa zikrul wa'id بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتحديد ينا نون الشواك قوة ترواني نعم جمالا ويحمل الأمر أن إلى به لا الدليل على وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم من رمضان فما تقديره في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان في محرم عليه رضي الله عنها wannan mala ya kawo abin da zai karfafa zance na uku da muka fada a matsala wanne ne zance na uku a wajen halin amurin littarafi amurin fauliya wanne ne zance na uku na'am mana al'amur la yaqtadi al-fawr wa la yaqtadi at-tarasi baya nuna fauriya ba kuma ya nuna at-tarasi kawai ya danganta da ne ya danganta da yanayin yadda aka samu matsalar kaga ne a nan gurin malam ya kawo misalin na na'isha ta ce tana iya jinkirta rama ramadan har sha'aban ya shigo wani sha'aban na kusa da ramadan me yasa saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yake nuna maka ne wannan yake nuna maka cewa لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي نعم شيني ولو كان التأخير محرما ما وقرت عليه عائشة wannan ya zama suna ta tsairiya tun da gaban annaba ake yace inda a ce kuskure ne ba za a banna na aisha ce ba na'am ma da ya san da ma'amudu da ne idan ta rawa ko irin ma'amudu da ya da shi ne dan da da ke so ma'amudu ne fa ne kan ma'amudu كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المعروف فيه مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا مثال الولد تدخل العرض فإذا توقف على إشعالات الحلم كان ذلك الشراء كان ذلك الشراء واجبا ومثال ومثال المندوب التقيد التقيد الجمعة فإذا توقف نعم idan aka ce alwasila shine ma yi tawassul bihi ila shay duk abin da zai kai zuwa ga wani abu shi ake kira wasila saboda haka duk abin da yake kaiwa zuwa wajibi wajibi ne ya zamanto cewa an yi shi yawa amma akwai sharaɗin cewa ya zama wannan wasilar tana daga cikin ƙudratul mukallaf idan ya zamanto ba ta cikin abin da mukallafi zai iya to wannan ba zai shiga cikin a wannan ƙa'idar ba kamar yanzu misali babu yadda za a yi mutum ya yi sallar azahar sai idan rana ta yi zawali to amma kuma zuwa da zawalin ba zai iya yi kawo shi ba to kaga wannan wasila ce amma kuma ba a kallafa wa makallafi ya zo da ita ba a wajen malaman malikiya ba za a yi sallar juma'a ba sai mutane sun kai mutum nawa sai sun kai mutum sha biyu cikar wannan adadin baya daga cikin abin da mukallaf zai iya dora wa kanshi da haka ba dole ba ne sai ya je titi ya tattaro mutanen da suka kai sha biyu saboda kawai ya juma kawai idan ba su kai sha biyun ba sallar juma'a ta faɗa a kansa amma duk abin da ya tafi hududu kudratul mukallaf kuma zai iya yi to dole ya yi saboda ya tabbatar da wannan abin da aka umarce shi ya tafi a kai da haka yanzu kaga a siyan a ruwa lokacin da mutum yake so zai yi sallar juma'a ko kuma zai yi sallah ya zamanto dole sai ya siya ruwa to wannan siyan ruwan ya halatta ya wace ba a gani shi kamar yadda suka kawo in dai ya zamanto cewa kudin da za a sayi ruwan ya yi tsada da yawa ba kamar yanzu fiya wuta ana sayar da shi naira biyar naira goma amma da ka je wani wajen aka ce ɗari biyar to kaga ya wuce gona da ne yawa bai zama dole ya kasiya ba amma idan ya zama to yana cikin hudud din kudin da za a iya siya to wannan babu matsala kana iya amfani da shi ina gani is very clear sitirci al'aura wajibi ne to dole ka sitirci da za ka sitirci al'aura kiyaye rai wajibi ne ya haka haramun ne mutum ya yajin cin abinci saboda in yi yaji cin abinci wannan zai kai zuwa ga ya rasa ran shi haka nan duk ilil manhiyat su ma haram ne shi yasa aka haramta wasu nau'uka na cinikayya saboda ba wai a karan kansu ne haram ba saboda suna kaiwa zuwa ga haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta bai'ul ina kuma bai'ul ina din nan ya sanya wasu a bai'ul ina din na an sanya zunubi mai girma a kansa saboda bai'ul ina yana kaiwa zuwa ga cin riba cikin ruwan sanyi saboda za ka siyarwa da mutum abu bashi dubu ɗari misali ba zai iya biya ba sai nan gaba kai kuma sai ka zo sai ka ce za ka siya a dubu tamanin ka ƙarshe ka biyo shi dubu ishirin to kaga wannan ka ci riba ta hanyar dabara saboda haka shi yasa aka haramta abubuwa da yawa ba don komai ba illa saboda suna kaiwa zuwa ga sharri aka hana siyar da makamai a lokacin da ake yin fitina saboda idan mutum ya ga woro zai iya wawara ya je ya yi ta'addanci ina fatan mun fahimta aka hana eh, kutare takuduwa da mutane saboda zai iya dawowa a ɗauki wannan cutar matar da take da cutar aids mijinta ya gano yana da wasu matan kamata ya hanzarta sakinta kai ya ji tausayinta saboda in ba haka ba wannan hanya ce wacce za ta sa cutar ta fantsama ina fatan mun fahimta kai ya yi shahada ya ce kuma Allah ne yake kaddarawa kamata ya yi ruko da sabari ina fatan mun gane saboda haka duk abin da yake yana kaiwa zuwa ga wani abu to wannan abin shari'a tana hanawa an hana musulmai su yi ciniki ya zamanto cewa a cikin cinikin junansu mana ɗan uwanka ya ce abu bai halatta kai kuma ya zamanto cewa kaje kasiya ba saboda wannan zai iya kaiwa zuwa ga ya zamanto cewa ka ɓata mai rai annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil najj abin da ake kira da su shine kore ka zo ka tsulawa kaya kuɗi kai kuma ba siya za ka yi ba kawai domin ka yaudaru wasu su sai abin da tsada kaga duka waɗannan an hana su ne saboda suna kaiwa zuwa ga cuta saboda haka wannan ƙa'ida tana da mahimmancin gaske ta alwasa'il la samun makafi suna cewa duka wasa'il suna kaiwa zuwa ga hukuncin almakafi sai dai ita wasila a ƙannu daraja min al maqsad yawwa amma suka ce akwai wasila guda ɗaya wacce hukuncinta ya bambanta da hukuncin mata ta wasu ilai wace ce wannan wasila na wasila ce guda ɗaya hukuncinta ya bambanta da hukuncin abin da take kaiwa zuwa gare shi ita wasila haram ce amma abin da take kaiwa zuwa gare shi wajibi ne kuma sai ta hanyar sa ake tafiya yanzu duk waɗanda suka mallaki littafin manufofin shari'a ba karanta shi ba kenan eh wanda suka mamallaki littafin manufofin shari'a ko na hausa ko na larabci idan ba su karanta ba in sun karanta kuma ba su riƙe ba a yadda nake yawan maimaita muku duk wanda yake so ya zama malamin usul ko malamin makasi kawai da suke yi yara bangado, sai iliminsa ya zama yana kan shi kada ilimin ka a ce sai an buɗe littafi saboda yawancin waɗannan ilimin mukan ana koyan su ne littafi shay'an akhar sun yi zama sai an ɗauko littafi akwai matsala na'am ya kamata da na samu wanda ya rike ta yadda take da na bashi littafin manufofin shari'a musulunci kyauta tunda kun katar shi kenan bakance annazir shi ba kance mai hukuncin shi na me ta ina ya zama haram me dalili na me hukuncin annazar makro me yasa ya zama makro kaga shi annazar makaruhi ne ko haram ko a wajen zahiriya haramun ne yin bakanci a wajen jumhur kuma makro saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annazuru la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil kaga makruhi ne ko haram amma kuma cika annazir ne hukuncin shi man nazara an yi allaha duk wanda ya bakance zai biyayya ga Allah to ya biyayya ga shi Allah kuma ya yabi waɗanda suke yin bakance su cika a suratul insan ko me yace yufuna bin nadri waya kafu na yau man kane sharro mustafira wa yuqimu na tsama ala ubbihi miskinan wa yatiman wa asira to kaga shi annabar makro ne ko haram magana zahiriya ma kamar ta fi karfi a ce abu laye a cikin kai to me ya rage mai kuma ba ya zuwa da alayyani ba duka ba an kore ba la ya ya'ti da khairin amma kuma cika shi wajibi ne to suka ce wannan ita ce matsala guda ɗaya wacce wasila ta saba wa maksadin da ta tawassalu ilai ina fatan mun gane saboda haka dai a takaice yana da kyau mutum ya dinga duba wasa'il ya kuma dinga duba makasi النهي النهي تاريخه النهي قوله يتدمر طلب الشكر على حكمه هي <laughs> بلا نهاية مثل ولا مما يستفاد من النهي بالفضائل وقال بقول النتيجة المقصودة هي المدافع إلى ما دل على طلب الحق بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونهوهما فإن كفع كفع هذا سامع ana أنا ko shi ne أنا cewa ko a هذا a cewa shi ne kufa da uku وإن هذه وإن وإن تلمنت طلب الكف أي إن دي إن دي أبو كرشين شدة ne ba a daure shi ka rike wannan ka'ida ko ana daurewa ba a daura abin da yake karshe to ka wani misali ka ce eh ka mana misalin abin da karshen shi harafin karshe a cikin shadda ne kuma ke daurewa kawo cewa ƙwararri ji tsoron wakati ya zuwa ƙur'ani ba a faɗa ai ba a ɗaurewa shi ma kuma a ƙur'anin ai za ka samu shi ma a ƙur'ani za ka a za ka samu ba harafi ba kalma ɗaya ba ce jumla ce in kuma akwai kalmar da za a iya faɗanta a guda ɗaya kuma a ɗaure ta kuma shadda ne ita ma ana buƙatar misali sai dai jumla sai jumla ko ka ga ma'anar ta cika ne so in dai shadda ne a ƙarshe kuma kalma ɗaya ce sai dole sai ka kawo abin nan ɗin ce kamala ko ka tuno misalin yin eh ka tuno a kawo mana اي ai karatu ake sai a karu bismillah دار الفقه ونحوها فإن هذه وإن تجمعنا الطلب الكافي لكنها بسيطة العمل فتكون عملا معناها وقد يتقرب الطلب الكافي بغير سيدة النحل مثل أن يوصف الفعل بالتهريم أو الحذر أو القبح na'am na'am malam yake cewa shi annahayu ana amfani da shi ana ana ana ana ya kunshi neman barin abu amma alawajin istila shi annahayu ana amfani da siga ɗaya ne wacce suke nuni zuwa gare shi shine idan aka samu al-mudari al-maqrun bila in aka samu fi'ilul mudari wanda yake hada da la an wannan shi yake kira abin shi ne yake nuna hani kamar la taf'al wala taqulanna kaga wannan duka laci annabiya wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina malai ce fakara da bi qaulina qaulun al ishara fala yusamma wa in afadat ma'anahu nan ma mun saba wa malam mun fi gamsuwa da maganar ragowar malaman usul cewa shi ma annahayu ana iya yin shi ko da ta hanyar ishara ne saboda haka shi ma abin da ya fi kamata a ce ƙaunun auma ya ƙumu makamahu ya taban manu balabal katsi ala waje tela ina fatan mun gane har shara ma za ka iya hana mutum da abu yanzu iyayenmu musamman na dama waɗanda suka fi na yanzu da ta ya haƙuri kaga wani yaron yana wani kudancin kawai wani kallon ma za a mai fiye fata ba hana shi aka yi ba a to ko ba a yi kallo kawai kuma a yi ma haka ne yanzu wani yanzu mutum yana faɗa maka wata kalma ko wani suna in ka ɓata rai ba zai daina ba to kaga hannu ya yi na'am saboda ga kenan ana iya hana mutum ko da ta hanyar nuni ne na'am malam yake cewa wannan sai ya fitar da alaihi ma والدعاء اللهم لا تدع لنا ذنبا أغاني لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته kaga la tad'a ba za ka kira shi annahyu ba tunda talab ne min al-adna ila al-a'la sai ka kira shi addu'a ina fatan mun fahimta malam yace wa kharaja bi qawlina bi sigatin mafsusa hiya al-mudari ma dalla ala al bi sigati al'amr idan abu ya nuna hani amma bi sigati al'amr to wannan ba a kiran shi hani sai dai ya zama umarni da utro kuffa ina ga kuffan nan ma ya tazo a hadisi ko kaga ba a cewa kuf ne? ga tunan hadisin ma kuffa alaika haza haka ake cewa kuffa saboda haka waɗannan ko da sun kunshi alkaf amma kuma bisigatin da bisigatin lamarin ta zama amuran lanaya ka samu misalin ne e amma shi wannan fili ne ko suna wannan fili ne ko suna to shi wannan za a iya daurewa ko ba za a iya ba ta yi mun wuce gurin ba sai kaka mana sarfin ba tun da ne bai saba da abin da muka faɗa ba magana ka ta zama takara haka ne dama abu da abu mai magana a kan suna ba yanzu za ka iya wannan wannan suna ya ga sanan da yawa yawa alhaq alhaq eh to mu muna nufin fi'ili a nan gurin fi'ili muke nufi amma yanzu ai misali in suna ne alhaq kaga ai karshen sa shadda ne kuma za ka iya ɗaurewa shi ne duk da mun yi umba ba umumin da muke nufi amun ne ori da biyar khan so mu muna magana a kan fi'ili ne tunda magana ma a kan fi'ili ne ka fahimta yawa so wancan suna ne suna kama ai misalansu suna da yawa ka sunan da yawa waɗanda suka ƙare da shadda kuma ah, kuma ana iya ɗaurewa har sunayen Allah ma a ga yanzu misali a sunan sunan Allah akwai abdar abdar abdar ai ra'un din tana da shadda ko Yau wato kaga za ka iya daure shi so abin da nake nufi ina nufin fi'ili in ma na ce kalma to fi'ili nake so na ci amma wa illa a suna akwai su da yawa a suna akwai da yawa a suna Allah kamar yadda muka kano kawo abdar mun gode kuma da tambihinka na waƙadi ma ka karanta nan ko ana iya fahimtar hana abu da sigar da ba ta hani ba kamar misali a siffanta abu da cewa haram ne misali a ce wannan abin haram ne to shi ma wannan ya zama manhiyun an ko da babu sigar mudari wanda yake hada da lamun ina fatan mun gane ko kuma abin nan a hana yin abin ko kuma a aibanta wanda ya yi bi isa abdul dinar bi isa abdul dirham ta isa afwan ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham kaga waɗannan abubuwan idan aka faɗa suna nuna cewa abin nan haram ne au zammu fa'iluhu ko a zargi wanda ya aikata wannan aikin au yurattabu ala ya iqab ko a ce duk wanda yayi akwai wani abin nan wani wata hukuma da za a masa wani hukumar duniyawiya ce ko kurawiya yanzu duk abubuwan da aka samu su haddi irin su kata irin su zina dukkan suna daga cikin abubuwan da suke haram نعم ما أولى أو المال نعم مجيء ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تهريم المنهي عنه وفساده ومن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فالأمر بمثل أمر ما نهى عنه يقتضي الرسول المثبت والمثال لذلك ذلك ومن Hmm. abinda malam yake cewa shine malam yana ishara zuwa ga eh, matsalar farko cewa duk lokacin da aka samu na haihu to ya kabi fasadar maniyi an in dai shari'a ta hana abu to ko an yi wannan abin batacce ne za an hana bai umalai ta inda to mutum ya ci cinikin kawai ya ɓaci an gana mutum ya auri ya uwar shi yana aurenta auren ya ɓaci ba sai an bata shi ba ina fatan mun fahimta don haka annahayu ya tsari fasadal manhiya anu in mutum ya yi ciniki ana hudu ba ta juma'a to cinikin ba ta ce ne saboda ne saboda annahayu ya tsari fasad malam ya kawo dalili wanda yake nuna cewa annahu yaqtadil fasad dalilin da yake nuna annahu yaqtadil fasad shine fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata wani abu kuma a cikin wannan al'amarin babu umarnin mu a ciki to wannan al'amarin abun tuyarwa ne saboda haka wannan sai yake nuna cewa wanda ya sallah babu alwala to sallar ɓatacciya ce ba ma sai ya yi sallama ba kawai in dai yana sallah ya tuna cewa ba shi da alwala to kawai yana iya fita ta kofa ma ba sai ya ce assalamu alaikum ba saboda dama sallah automatically ba kan sai kita kita jiya ba ina fatan mun fahimta a wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa duk bidiyo'i da ake aikata su sai mutum ma ya yi ba shi da lada akwai matsalar da ake ta yada ta wacce aka rawaito daga ibn taymiya a iktiba'u siratul mustaqim wacce matsala ce na me yace bayani da ya karba Allah eh cewa masu aikatawa da niyyar don saukaka da suke aikatawa ba da sanin cewa bid'a ba su ba amma sun yi abin da kawai annabi Allah yana iya ba su lada ta kawai annabin da suke yi ba ta aikin bid'a da suke yawa wato ya kamata ka ƙayyade mana waɗanda suke yin maulidi ba su san bid'a ba ne to Allah yana iya ba su ladan wannan kan da ba su san bid'a ba ne su kaga ta ka ba mutlaka ba ce yadda mutane suke hakaito ta Allah ya ba mu dacewa na abin da ya rage mana na lokaci za mu karanta tambayoyi bismillah muna da na rubutu mun gama inda lokaci to eh ko babu ta bari mu kammala waɗanda aka rubuta in allah ya sa akwai ragowar lokaci sai mu nemi ragowa uwa wannan muna da karatu a rubuce akwai hukuncin auren mace a cikin idda akwai kuma ta yi aure da cikin shege kamar yadda dazu na fada wanda yake son cikakken bayani ya je ya nemi littafi a wajena fatoyin aure saki idda saboda haka zai samu waɗannan matsalolin a ciki

wala abubuwan suna da yawa babban abu shine ikhlasi da kuma interest karatun shi ma idan kana son cikakken bayani a farkon littafin ahalari mun faɗi ka'idoji guda goma sha biyu a kan neman ilimi wanda yake so zai iya neman sharhin ahalari insha Allah ta'ala zai samu ka'idojin neman ilimi waɗanda da izinin Allah za su taimaka wa mutum wajen samun ilimi ne amfani amma babban abu a ciki shine mutum ya zama yana da interest mutum ya zamanto cewa a zuciyarsa yana da karancin buri yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke hana haddace karatu da kuma rashin samun karatu shine yawaita burin rika ina so ne kaza ina so na mallaki kaza ina so na mallaki kaza wannan ba zai sa hadda ta zauna ba galibi malaman da za ku ga sun zama wani abu ilimi ba wa gansu sun zama manya-manyan masu kuɗi ba ba za ka gansu suna da san abin duniya da hawa manya-manyan motoci na gani na faɗa ba ba ka kasafai suke haɗuwa ba so daga cikin manya-manya abubuwan da suke damun ɗalibai shine karancin wadatar zuci saboda haka yana da sha'awa ya samu kuɗi yana da sha'awar ya samu kaza duk wannan yana daga ciki sannan kuma daga cikin musibu kuma shine gaggawa cewa mutum ya zama malami to wannan ita ma tana iya kashe masa nishaɗi da kuma gurur cewa ya riga ya kai wani matsayi to wannan sai ya sa ba zai samu nishaɗin da zai je ya nemi ne ba an ce abu yusuf waye abu yusuf na alwajirin abu hanifa ko abu hanifa yana nan da shi abu yusuf ya je ya buɗe majalis shi ma ya fara ba da ilimi to shi abu hanifa ya hana shi ba amma abu hanifa saboda zaki ne yana da tsananin kaifin kwakwalwa kawai sai ya haɗa baki da wani aka tura aka yi wa abu yusuf wasu tambayoyi guda biyu a majalisinsa duka sai ya kasa amsawa kawai sai ya tattara littattafan sai ya dawo majalisin malam to yana daga cikin mushkilolin yanzu da suke faruwa shine gaggawa wallahi duk ka samu ɗalibin da zai iya lazimtar malaminsa shekara uku in dai aka ɗan yi wata shida zuwa shekara ɗaya to shi ma zai buɗe majalisinsa tare mutum ya samu nishaɗin neman ilimi alhali shi ma yana ganin ya riga ya taka wani mataki wannan gaskiya yana daga cikin matsaloli waɗanda suke faruwa amma insha Allah akwai ƙa'idoji guda goma sha biyu wanda ina ga za su sun haura shafi goma a littafi za ka iya karantawa kuma za ka samu ƙarin bayani insha Allah ta'ala shi littafin asmawi an bude shi da muqaddima akan al arba'a shi kuma littafin halalici aka bude shi da muqaddima akan ka'idojin neman ilimi na'am mustaqini hmm eh to na maka ya yayi na gyara mai ne kisira za ka saboda ai mustaqna ismul fa'il ne ko ismul maf'ul to ismul fa'il ne ana goyin isdadul mustaqni yana da shuruhat da yawa ai wannan littafin na zadul mustaqni in banda jami'a islamiyya duk da ban san jami'ar islamiyya da take ciki ba tun da na kammala cikin shekaru bakwai da suka wuce amma in ban da jami'ar islamiyya yawancin jami'o'in saudiya shine salabas Su so yana da sharhi da yawa daga cikin ɗinsa mafi girma mun faɗi guda ɗaya jiya ya sunan sama a sharhul mumce na shek ibn husaini allah ya ba mu da cewa maganan malikiya ce kawai da abu hanifa amma a mazhabar shafi'iyya da kuma mazhabar hanabila su suna ganin cewa eh zai rama saboda babu hadisi a kai hadisin da ya zo hadisin arabi ne hadisi na 616 a sahihul bukhari yana magana ne akan saduwa kawai amma ba ba akan cin abinci yake ba su kuma malikiya hujjarsu sun yi kiyasi ne sun duba cewa da wanda ya sadu da matarsa a cikin ramadan da kuma wanda ya yi ya ci abinci dukkansu sun keta alfarmar ramadan saboda haka gaba ɗayansu hukuncin su ɗaya ta fuska keta alfarma shi yasa suka ba su hukunci gaba ɗaya amma dai ba jima'i ba ne gaskiya allah ya ba mu cewa Allah ya ba mu da cewa ai bai san ma abin da yake yi ba to me ina ina me mutlaq din me muqayyad sai ya samu mana me nasi mutlaq me nasi muqayyad wata wata bai fahimci me usul din ba ma dole sai ya kawo mutlaq din da muqayyad wala wannan duka maganganu ne na jarab. kuma galibi waɗanda suke zaƙalƙalewa a kan siyan ƙayyade shekarun mata ɗin da yawa wasu mazinata ne ko kuma ko ba mazinata ba ne suna halattar zina ɗin shi ne malam ko shekara sha hudu yanka take da shi ka samu wani mutum mai saiti ka ba shi kai ko bai zo ya nema ba ma in ka gan shi ka neme shi ka ce ya zo ya nema zamani yanzu ya canza yaran gasu nan muna fama da su a jami'a za ka gan su da kyar ka samu yarinyar da za ka shiga saboda yadda yanayin ya gurɓace ai malam duka waɗannan surakatai ne waɗanda ba su da amfani ina tuna tsohon sarkin kano akwai lokacin da muka yi zama na awa goma a biyu ke tun daga karfe goma na safe har zuwa karfe takwas muna tattauna irin waɗannan matsalolin akwai matsalolin da muka yi rugurugu da su daga ciki akwai wannan matsalar. da aka kawo a daftarin da aka rubuta cewa sai mace ta kai shekara goma sha bakwai sannan za a mata aure na kanai challenging ɗinsu na ce ni ban san wani nasti wanda yake nuna haka ba na farko dai shekara sha bakwai ba haddin balaga ba ne haddin balaga in a shekaru ne to ana iya yin isti'inasi da hadisin abdullahi dan umar wanda aka kawo shi lokacin yakin uhud yana shekaru goma sha hudu ba bashi ya tafi ba amma da aka dawo da shi ina ga a yakin a wannan yaki ne aka dawo da shi yakin kandar yana shekara sha biyar aka bar shi ya tafi da ce to in ma za a fada sai dai sha biyar amma sha bakwai babu haka duk dubo su muftasar aka rasa hujjar su suma to wannan dokar a take a gurin ma muka ɓallata so yawanci za ka samu afkar ne na na turawa su kuma turawa ba su da musulunci su dama in ka shiga ƙasarsu ko da a fom ɗin da za ka cike za ka ga a layukan da za ka cike na fom ɗin akwai layin layin wajen matan da kake da su layi kana ɗaya ce amma wajen abokanka friends sun kamata shi kuma layukan suna da yawa so ya halatta ya zama kana da waɗanda kake zina da su da yawa amma mata ta gaskiya guda ɗaya wannan ba addinin mu bane wallahi malam ni a waje na aure wallahi malam ci gaba mai haƙa rijiya ne wallahi ta yi aure sannan ta samu miji ya kuma ta mutunci kuma ya kuma ta tanadin lahira saboda duk matar da ta daɗe ba ta aure ba ta yi karatu in ta zo kuma ta gama karatu sai ta yi aiki sai ya zama an tuzarta tarbiyyar yara miji ya tafi neman abinci na dole ita ma matar ta tafi neman abinci na dole an ji an ɗauko nani ita ce za ta dinga tarbiyyantar da yara wannan nani sun kuma da ake ɗaukowa wasu za ka samu tsakakkun mata ne wata an ɗan saurara wata ta yi aure uku hudu an sassake ta kuma ita za ka ɗauko ja'ira ta yi maka tarbiyyar yara Allah ta kasa zama da mijinta saboda ja'iranci amma kuma ita ka ɗauko ita kuma ta maka tarbiyya

za su iya yi tun da bai shafe su ba saboda kamar yadda shari ya faɗa a cikin littafinsa al alkashaf manufar da ta sa aka hana yin cinikayya lokacin sallar juma'a shine don ka a shagala daga yin sallah to kuma nan ba za su shagala ba tun da su sun riga sun yi sallar alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adaman wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu